بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من أتكم بادي دكي بياني أكن الإمام البخاري يتي باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الجيبة ما كتشي ما لم يسنى وأن الجيبة اللفظيه الغيبة اللفظيه جيبة تلفزي wacce ta zama ne alhaliya min al'irada ba da nufin a ci mutuncinsa aka yi ba an yi ne faƙa liyusaf wal yu'arraf an yi ne domin a siffanta shi kuma a gane shi a ganar da wanda bai san shi bai san shi domin ba haka ka ce ba za a gane ba mun gane an karanta mana wannan hadisin na farko hadisin abu abu ko wanda an faɗa mana cewa min janibi sanad malamai suna da maganganu a kansa hadisi na gaba haddasa musa musa bin isma'ila tabu zaki al-minkari rahmatullahi alayhi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malama al-imam al-bukhari قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة فلما دخل انبسط إليه فقلت له فقال إن الله لا يحب الفاحش المتفحشة الإمام البخاري يسمون حديثا كما يد مكجد جمال منسى الإمام موسى ابن إسماعيل التبوذكي المنقري رحمة الله عليه شيكم رواية دقب الضمالني الزاهد العادد الإمام محمد بن سلمة بن دينار رحمة الله عليه الإمام البخاري حديثي أي فتر مسا أتكن صحيح البخاري وإن شاء فدا من حديثي أي فتر مسا أتكن صحيح البخاري حديثي أتكن كتاب الرقاق ما أنا غاشي يا فتر مسا حديثي كما متينس حديثي لحسن في يسع الإمام الذهبي أتكن سير علام النبلاء يكي شيوا وحديثه لا يقل عن درجة الحسن حديثا عن الإمام محمد بن سلمة بن دينار ما سجز زم حسن إيه، ما سجز زم حسن أما بكيمة أنوان محمد ابن زيد ابن درحم من قاني أم محمد بن عمر أن أبي سلمة بن عبد الرحمن سينا أبو سلمة بن عبد الرحمن من قدن سجدنا عبد الرحمن بن أوف رضي الله عنه من سهادي سينا ya samu wannan hadisin an Aisha ta radiyallahu anha daga uwar mummanai na Aisha radiyallahu anha asanur razanu ma tuzannu bi ibatin tusbihu gharsa an luhum bi ghawafil qalat tace ista'zana rajulun ala nabi sallallahu alaihi sai wani mutum ya nemi izini ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi izini da manzon Allah sama ya ji shine sai ya ce bi isa akul ashirati har da kai a matsayin dangi danginka ba su ji daɗinka ba saboda ɗabi'un shi ba su da kyau hmm? an san shi cewa mutum ne wanda bai da ɗabi'a mai kyau an san shi kowa ya san shi da haka sau da kamar su mai ba da labarin sai ce bi isa akul ashirati kir da ɗan dangi a ce kai a cikin dangin wata kake dangin ba su ji daɗin ka ba kenan shi ne kaga bahaushe da yake cewa na gari na kowa ko shi kuma ɗa ce da shi shi ma dole ne ta sa shi ya danganta ya ce nashi ne haka ba ba yadda ya iya lamma da halan Satsa ilai lokacin da ya shiga kuma sai man sama ya saka mushi fuska wannan shine malamai suke cin shi mudara man manzo Allah sama ya yi da miyagun halayen da yake yi ba ne amma manzo Allah su salama idan bai kan masa fuska ba ya jawo shi a jiki ya ja ai waɗannan ɗabi'un nasa munana su zama masu wannan darasi ne babba akwai mutanen da lalacewarsu dalilin ta nisan da mutanen kirki suka yi da su ana ɗan samu a ɗan kusance su sai kaga kuma sun canza domin Allah maɗaukacin sarki a littafin na can ɓoye bai rubuta su a matsayin ashiya uwa bai rubuta cewa shakiye ba ne yan wuta ne su amma wani zubin sai a ƙale su shine abin da bahaushe yake cewa wai da rashin kai karan girbe yake bata ko da rashin kira karan girbe yake bata sannan kuma da rashin tayi akan bar arha wani zubin in kai tayi sai ka samu arha in ko ka je kawai shi kenan ka tsale kawai kai mai kuɗi ne ka neka shi kenan sai ka sha tsada to haka akwai mutanen da ba mutanen kirki ba ne amma ciwon su ɗan kaɗan ne maganin da za a zuba a wannan ciwon nasu sai ka ga ba mai yawa ba ne kuma sai su zama sun warke daga wannan ciwon da suke ciki na ɗabi'a shi ne ake ce masa mudara kishiyarsa mudahana mudahana a jawo su kawai a rika nuna musu da abin da suke ba komai ba ne a ci gaba da yi a rika tafawa da su suna ma sha'a suna sabon Allah ana tafawa da su amma mudara a sakan musu jiki a sakan musu fuska domin a ci gajiyar wannan kusancin domin isar da sakon Allah maɗaukacin sarki a gare su har ya shiga cikin zuciyarsu ya buɗe zuciyar kuma ya je ya wanke ka ta zama test da can zuciya ce baka sai ta zama fara kal to shine wannan yana ɗaya daga cin sifati du'ati sifar masu kawa dole su iya mudara to mazan sama gashi yudarin nas sama yana yana iya zama da mutane shine ake ruwaitowa daga Sheikh Usman ibn Fodi rahmatullah alaihi yana faɗa yana cewa wa kulla kullu jalisin bima yula'imu ya rayu kowane abokin zama wanda ya kusanci ni da abin da ya dace da shi to shine abin da mai masa ya ce bi isa akul ashirati ant fa qultu lahu na shi ta ce a ah, ya haka ka ce bi isa akul ashirati kuma falamma dakhala in basatta lahu ka ce masa tir da kai a matsayin ɗan dangin wasu amma kuma da ka shigo ya shigo sai mashi mishi fuska ya haka qala fa qala inna Allah la yuhibbu al-fashi al-mutafahish sai mansu ya yace Allah baya son al-fahish mutumin da ke miyagun maganganu yanzu da da ya shigo na zazzage shi na ce mishi aiki dan kaza ne kai mutumin banza ne kaga alfahish almutafahish wanda yake ce ya kalmomin ma na fa na na zagin ya manta su sai ya tsaya ya tuno su ya lugudan zagi shi ke shi ne mutafahish tafahasha ya matsa ma kanshi har wannan ya zama mishi ɗabi'a to shi yasa kika gina mishi magana mai kyau fata na wannan maganar mai kyau da na masa ta sa shi ya canza da yawa kuma haka ta kan faru daka mashi tsawa sai wani ya ce masa zo ba haka ake ba ko kuma ya saka mashi sai ce yawa ka ga malamin Allah wannan shine malamin Allah wancan kuwa ka ga yanzu wancan shi da ya je ya kashe mutum casa'in da tara ya je wancan duk dama ba wajen malami ya je ba amma dai muna malami tun da rahibi ne suna zai ce mutum casa'in da tara kashe wuta ce ba ka ba rahama Allah wuce kawai wutan ma can za ka haɗu da irin su fir'aunu da hamanu da ƙarunu can bikil asfali minan nar ya ce ah, to ta sanyi fitar ba zai cika ɗayan ba ai lissafin bi da daɗi fa kammala fi atan fi ha hamamatuka in ji nabira kawai zai cika ɗarin وأسرعت حسبة في ذلك العدد فهو يقشي شيء ان أنجي لصاف دي في sai ba a samu ɗaya ba casa'in da tara sai ka ce sunayen Allah wanda suka fi kyau ba za a cika ɗarin kawai amma da ya tafi wajen malami sai malami a ah, ya ce a ah, man ya hulu bai na kawai na taubati ko ma ya hulu bai na kawai na tauba me zai sha makance tsakaninka da tuba za ka iya tuba kuma ya faɗa masa yadda zai tuba kuma Allah madauki ke tabbatar da hakan ya tuba kaga shine wannan to hadisin abin da yake karantarwa kenan ka ga manzo ya ce masa bi isa aqul ashirati an manzo sama zakara halahu annabi sama ya faɗi halinsa wala yuridu bi dhikri dalika gibata ba yana nufin gulma da shi yayi ba ya faɗi haƙiƙanin halinsa kenan ka ga wa mujahiran fiskan kenan o mujahirin fiskal bi bayyana fasikanci dan an ambaci yanayin sa ba laifi bane حدثنا حماد بن كثير أي محمد بن كثير حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت امرأة ثقيلة فجأة فعزل لها وأن حديث عن ساموش جاء الإمام محمد بن كثير العبدي البصري قال مع الإمام البخاري ثقاني ثقة سبت الإمام البخاري يا فتر مثل حديثي a cikin Bukhari. Hmm? idan aka ce Muhammadu ibn Kafir wasu malamai aka yi guda biyar duk zamaninsa da kusan zamaninsa ɗaya kai afuwa guda biyu sun ɗan gabata amma sauran ukun kuma duk zamaninsa da duka hudun du'a fa'u wannan kaɗai shi kaɗai ne muhammadu bin tafiyar siƙa an ka haddace wannan kahuta ka'ida ce shi kaɗai ne siƙa shi kaɗai ne malamai lam ya takallamu fihi amma duk sauran hudun to bu afa'un wasu ma an sukwanta su da cewa matrukai ne eh? su biyar ne na farkon yana cikin su malama Bukhari ya rasu shekara ta 223 akwai Muhammadu bin Kasiri akwai Muhammad ibn Kasir ibn Adi Aqa'il As-San'ani Al-Bisisi akwai Muhammad ibn Kasir ibn Marwan Al-Fahri da ha akwai Muhammad ibn Kasir As-Sulami Al-Basri akwai Muhammad ibn Kasir Al-Qurashi Al-Kufi Abu Ishaq to hudun da baki ɗayan su zuwa fa'u شي kai شي wannan محمد بن كثير العبدي البصري شي basri ثقة أخبرنا سفيان شي كما رواية دق سفيان الثوري الإمام سفيان الثوري قال حدثني عبد الرحمن يسي شي كما عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه شي كما رواية عن القاسم قاسم و القاسم بن محمد shi ko Muhammad ibn Abi Bakr mun gane kuma yanzu na Aisha radiyallahu anha jikanta ne yake riwaya a wajenta jikanta ne yake riwaya a wajenta can da nace jikan sayyidina Abubakar ina nufin dan jika domin Abubakar radiyallahu anhu shi ya haifi Muhammad Muhammad kuma ya haifi Al-Qasim Al-Qasim ya haifi Abdurrahman mun gane قال يتي استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودته matar manzon sama saudatu bintu zam'ata radiyallahu anha ta nemi uzuri ta nemi izinin manzo Allah sallama lailata jam'in a daren muzdalifa shi na ke so masa jama wa kanat imra'atan thaqilatan thabitatan mace ce wacce ta kasance mai kiba thaqila kenan tana da nauyi dan sabita buqi'atal haraka ba ta iya sauri tana tafiya haka ba ta da sauri saboda kibarta azina laha sai mun ce ba laifi ta zauna a gida ta zauna ita ba sai ta yi zaman ta amina ba sai ta je ba sai ta kwana a muzdalifa ba wanda hadisin yana ɗaya daga cikin usul da suka tabbatar da cewa zu'a-fa'u masu rauni da mata da tsofaffi da yara to su aslan ba sai sun je muzdalifa sun kwana ba muzdalifa kun san filin Allah ne duwatsu ne da tana kawai za ka yi ta gani kuma anan Allah madaukaki zai yi umarni saboda ibada a je kai kowa ya je kwanta a wajen kwanciya kuma ake da an je an yi sallah a magriba da isha'i jam'an wa qasran raka raka'a uku magriba a zo a yi isha'i raka'a biyu kawai shi kenan ba kuma abin da aka ce ma mutum ya yi daga nan sai dai kwanta ya bacci sai dan yana cin abinci yana jin yunwa ci abinci amma ba sallah a wajen ba sallah ba zikiri ba komai kawai ibada ake son kai ita ce ibada bacci kun ji yin bacci ya zama ibada eh? zo ya zo kawai manzala sama da ya zo wajen kawai shi nan dabba sa sai ta tsaya a wajen tana tsayuwa sai man mai ya sauko da ya sauko shi ke nan aka yi sallar magriba aka yi sallar isha'i kawai shi ke nan aka ce sai man sama ya kwanta haka yake shingida bai tashi ba sai a ba shi ke akwai littafan wasu littafan fiƙihu da za ka karanta sai a ce wai wa ahayi lailata ina jin ibn ashir ma ya faɗi haka ibn ashir al-malik ya ne cewa wa ahayi lailata shi wa ahayi hadin nauni eh, in ana raya dare da bacci to ta raya amma a lugar larabcin aka ce ihya'ul laili to ana nufin me أن تسحر أن, أن, أن, أن تسحر فيها فزونا بخيبة شبكي أي قو أن, قو أن تسحر هاتي سحر ليلته إيه، يا زونا بخيبة شبا فصارت ليلته ساهرة جران سبا عيبة شبكي نأتي تو أسلي كنا فكهن كنا سنن نبيو فكهن حديثا wasful insani bi shay'in fihi nau'u ta'yirin lakin alwasif la yuridu zalik bal innama yuridu alwasfa faqat bai ba mai bagataran ta ce taƙila sabita dukkanin su sufofi ne waɗanda ƙila wanda ake siffanta shi da su ba zai ji daɗi ba ya ta ce mata taƙila tana da kiba tana da nauyi sannan kuma sabita ai innaha bati'atul haraka ba ta iya tafiya da sauri mun gane to shine wannan abin da aka faɗa mana an ce lokaci yayi wallahu alam